بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد yan uwa da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta asabar wacce take shida ga watar sha'ban a wannan shekara ta 1431 safiyar da ta daidai da goma sha bakwai ga watan bakwai shekara ta 2010 miladiya za mu dora a karatu wannan littafi mai albarka muwatta malik ma'ana muwatta malik inda muke cikin kitabu talak za mu tashi babi na hudu babu ma ja fi iddatil amati min talaki zaujiha babu ma ja a babun bayanin abin da ya zo fi iddatil amati yin bayani kan iddar baiwa min talaqi zaujiha na sakinta da mijinta yi ya za idda kusan mun ɗanyi wani makamacin wannan a baya eh haka ne ko ba ka wani to bambancinsu da na baya shi ne nan me za a kalla can mun yi babu ma ta fi talakal abidi ne ya sakin bayi din yake nan kuma ya iddata zai za ta kasance idan mijinta ya sake ta tana baiwa yana sakinta sai aka yanta ta idan mai zata ta yi idan baiwa ko idan ya mun gane tambayar to amma idan ba kuma tabbatin da muka fara karatun nan cewa ake yi iddar mace iddar mace min talaki jiha shi shi miji baya idda miji yana idda ko ba idda ya yake yi lokacin da yake da mata hudu sai ya saki ɗaya daga cikinsu saki ɗaya ko biyu yauwa kaga nan dole shi mai shiga rigar masu idda don ba zai ƙara aure ba sai waccan ta fita daga idda don ba haka ba yi mata hudu kenan biyar kenan babu ma ja fi idda til'amati min talaqi zaujiha <clears throat> min na na sakinta da mijinta yi nan mijinta ko dai ya zama shi ma bawa kamar yadda ita ma take baiwa eh ko kuma ya zama da kun gane maganar? قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر عندنا من طلاق العبد أمه إذا, إذا طلقها وهي أمه ثم عتقت بعد فعدتها عدة العمى لا يغير عدتها اعتقها كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها إيه؟ إيه؟ في مين باو ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها kuna ku fiye fi talaqil abdi amata eh ni ana karanta ayya subhanallah qala alaikum rahimahullahu azza wa jal imam malik ibn anas imam dar al hijra yace al amru indana da yake a nan wurin mu a nan garin madina fi talaqil abdi amata dangane da sakin da bawa ima baiwa sakin da bawa ima baiwa ne fi talaq abdi al'amata? Idan idza ama idan mijinta wanda yake bawa nan ya sake ta tana baiwa Sun ma'ata ataqat ba'adu. sannan aka yanta ta bayan ya sake ta Ba'adu. a ga asalin shi ai zarf ne kuma zarf mansubun ne yana cikin mansubat al-zarf sai ya zama ba'ada eh to amma akan ce mai ba'adu idan aka share mudaf ilai idza ataqat ba'ada talaqiha in ka ce ba'ada to anan dole kai mai nasaba in ka ce mai in ka kawo mudaf ilai kenan idan aka yanta ta bayan sakinta da aka yi to anan ha iddatul ama iddata za ta yi za ta yi iddar baiwa ne duk da cewar a yanzu ya ce to amma lokacin da ake sakin fa baiwa ce la yughayyiru iddataha itquha yan tatan da aka yi baya canza iddata mun gane yan tata da aka yi ba zai canza iddata ba yanzu tana nan a ya amma iddar da za ta yi iddar baiwa za ta yi domin an sake ta ne a lokacin tana baiwa kanat lahu alaiha raja'a shin wannan matar ta kasance sakin da aka mata saki ne raja'i da zai iya yi wa ayi kome awalam ta kullahu alaiha raja'a ko kuma ma ba zai iya yi wa ayi kome din ba la tantaqilu iddatuha iddata dai ba ta ciruwa ta tashi daga nan ta koma can wanda ya nuna cewa akwai idda take ciruwa kenan eh akwai idda da take ciruwa ta tashi daga nan ta koma can wace idda ce yawa kaga an saki mace saki ɗaya ko biyu a dinga intibahi saki ɗaya ko biyu in ga cin an saki mace kai shiru to idan aka sake ta saki uku fa bayan kwana ɗaya sai mijin ya rasu a ganin babu idda babu ba za ta ta kaba ba idda saki kawai za ta domin ba mata shi bace kun gane to amma idan saki ɗaya ko biyu ne mijin iyi kafin ta kammala idda sai ya rasu to a yanzu za ta tashi daga iddar saki ta koma iddar mutuwa kaga na samu intikalul idda to amma ita wannan matar ba za ta iddata ba za ta ciro ba a ce da tana lokacin da aka sake ta tana baiwa yanzu kuma an yanta ta iddata ta tashi daga iddar baiwa ta koma idda ya wannan ba haka ba ne. sawa'un saki ne raji'i ko kuma saki ne gairu raji'i قال مالك رحمه الله عز وجل ومثله ومثل ذلك الحد يقع على الأبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يكي cewa ومثل ذلك kwatankwacin dai wannan bayanin da aka yi na me na idda iddar baiwa da aka sake ta ba a jima da sakinta ba sai aka yanta ta aka kallaci hukunci sakin da aka yi mata an yi mata shi ne a lokacin tana tana ne baiwa to saboda haka iddata iddar baiwa ce to wa mithlu zalika hakan nan ma dai haddi ya kawo alal abdi haddi da yake afkuwa akan bawa kamar wani haddi kenan mhm. qazafi haddin sata ya ya abin da yake ya nisfin shi yake ato asariku wasarikatu faqadu aydihuma me nisfu fa in atana bi tun fa alayna nisfu ma al musa na al azab kun gane kaga idan kazafi ne in ba kazafi ba idan sata ce eh sata na ce ko zina bulala ɗari an ɗani ba bawa sai mai nawa hamsin kun gane maganar sai ya mai bayana ta nufi haishatin ba alayin nisfu bayyana ta nufi haishatin fa alayin na nisfu ma'alar musanati min al'azab ne da cewar bawa ya shiga min babu ilhaq ne tun tunda ba ta ake bayi mata ake magana a kai sai Allah ta halatta fa'in a taina idan su bayi mata ɗin suka zo da haishatin suka aikata albasha فعلينا نصف ما المسرات من الأثر to sai ya zama na haddi ya kama bawa misali haddin sana Allah ya tsare ke Allah ya tsare al'ummar musulmi baki ɗaya haka za mu bulala nawa hamsin kawai ba a jima ba sai aka yanta shi lokacin da ya aikata abin da za mu haddi ɗin yana ne yanzu lokacin da za a zartar mai da haddin yana me yana da to me za a kalla lokacin da ya aikin lokacin za a kalla shi za ce wa misal zalika alhad ya qaw alal hakan nan ma haddi da yake faruwa akan bawa summa ya'tiqu ba'da an yaka alayhi alhad sannan sai a yanta bawan bayan haddin ya zama wajibi akan shi ya auku akan shi to anan fa inna ma hadduhu haddu abdin haddin da za a yi mishi haddin bawa za a yi mishi duk da cewar a yanzu ɗani to amma lokacin da ya aikata waccan barnak yana bawa saboda ka sai mai haddi irin na bawa salam eh haddi wai ana jinkiri mana haddi kana tsammanin aure mai na aka kai shi kafin alkali ya guntule shi kana gana akan jima ya ce ku ji aje a dawo aje a balle haddi eh ɗaya kenan ta ganyu ya yi ɓarnan ne ƙarfe goma na safe kun gane an kama hika ba a kai kotu sai aka yanta shi eh an yi zikiri ko ba zikiri ba a ba zikiri ba na ba ma je ga kotun ba kafin ma ke kotun da alkali zai tabbatar da haka ka gani da yake nan idan aka ji alkali zai ce yana bukatar ku kawo mai shaidu guda nawa guda hudu wallati a abin nan wallati ajal bashatan min nisaikum shidu alaina arba'atan minkum za ka kawo shidu hudu ga shidin ga ilice nasu da ake bukata su zama maza zalla su zama musulmai ka gane ya dai lissafa ma ilice da ake bukata na shidin a ga dole ka ce kana bukatar a baka lokaci domin ka kawo shidu ko ba ka yake ba idan aka haushe shaidan a yi tankaɗe da rairaya wasu daga cikin shaidan alƙali ya ce waje karɓi su ba misali da a kasuwanci ma Allah ta'ala ce mai tara zonar mina shuhada'i a kasuwanci ma bashi an ce sai shaidar da ka yadda da ita to yana ga haddi ba Allah ta'ala yana cewa abin nan wala ta kabalu lahu shahadatan abadan ta kan yi wannan ɗin da za a karɓi da shi ka kawo shi yana cikin wala ta kabalu lahum shahadatan abadan a ga lokaci zai zai ji ai haddi ba a yanke haddi lokaci guda ai za a yi binciken bincike ba ya dauki lokaci sosai da sosai قال مالك رحمه الله عز وجل والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحوضتين والعبد يطلق الحرة تطلقتين وتعتد ثلاثة قروء قال مالك رحمه الله عز وجل والحر وانديك لا بابا وابا يطلق الأمة زي سكي ما saki mata yi sake nawa salasan sake saboda sakin a hannun wa yake miji to tun da hannun miji yake amin yi makamanci wannan karatun sosai a baya za a kallaci mijin ne duk da baiwa yake aure sallallahu salamatu wal afiya to anan saki uku ne a hannunsa da ya auri baiwa ga wannan sai yin abin ya faskara amma dai abun bai faskara ba Allah ta'ala ce zalika liman khashiya al'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum ba da ya auri baiwa sai abin ya fuskara sai wanda ya ji tsoron afka mazina duk da hakan yayi hakuri shi ya fi domin duk yayin da zai haifa fa bayi ne ɗa yana da damar ya saki mata shi saki uku wacce take baiwa ma'ana saki uku ne a hannunsa taddu ta'taddu bi ne amma za ta idda da al'ada biyu ita ba matar da aka saka matar da ɗaya sake ta da baiwa ce wal abdu bawa yutalliqu al hurrata tatliqatayn zai saki matar shi wacce take ɗaya zai mata saki biyu ya mallaka Wata ta'taddu ta ƙoro za ta yi idda tsarki uku hmm? ta ɓangaren saki adadi wa za a kalla miji ta bangaren zaman idda wa za a kalla mata za a kalla saboda idan ɗa yana auren baiwa saki uku ne yake a hannunsa duk da cewar baiwa yake aure idan an sake ta ita kuma tsarki biyu ne yake tare da ita duk da cewar mijinta ɗa ne قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل تكون تحت في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاؤها فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل قبل إتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة قال مالك رحمه الله عز وجل fin rajuli dangane da mutumin da ta kunu ta hul'ama da ya kasance yana da baiwa sun maye bata uha fayyutikuha yana auren baiwa da yake auren baiwa sun maye bata uha sannan kuma daga ba sai zo isa yi ta ai shuru shi eh shi miji ne mata shi da yake aure baiwa ce sai mai ita ya tashi zai sayar da ita la ilaha illallah zai sai ma da mata ko zai sai mashi da mata ko dai ana magana sayar da ita sai je iso ta yanzu sowa kuma daban ne fa mutum ne yake auren baiwa sai kuma izo isa yi ta in ta zo mallaka shi kayan da na'in kenan ko fayyo ce kuwa sai yanta ta yanzu wa yanta baiwa yanta ko mace shi yanta eh kaji me yanzu wa yanta baiwa ko mace shi bari fada ko kai ko kai abin tawakkufi ai ba a raba su ba a raba muna can da babin can gaba ayin galar ko awaki ne mutum ya je sai da su ba a raba su ko awaki ne tana da abin nan ƙananan 'ya'ya ba a san araba su ba a san araba su ƙara malikun rahimahullah azza rajuli dangane da mutumin da ta kunu ta hata hul'ama ya kasance yana auren baiwa sun mai ta uha sannan sai ya sayi baiwar fayi ha sai 'yanta ta da ya sayi ta sai 'yanta ta inna ta'addatu iddat amati haidatayn to anan za idda ne na baiwa al'ada biyu malam yusibha maddan bai sayar da ita ba fa'in asabaha bada da milkihi iyaha idan ya sayar da ita bayan sayanta ɗin da ya yi kun gano wannan ko idan ya sa da ita bayan mallakata da ita hanyar aure din qabala itaqiha kafin ya yanta ta eh lam yakun alaiha illa listibara istibrau bi haidha to anan ba idda za ta yi ba me za ta yi al-istibara istibra'i idan aka ce istibara shine kubatar mahaifa a tabbatar da mahaifata ta babu komai a ciki kun gani saboda me a lokacin da take a matashi baiwar wani in tana da ciki cikin menene bawa ne kun gane magana cikin bawa ne shi yasa da ya saye ta yanzu za ta yi al'ada ne da a tabbatar za ta idda don a tabbatar da cewar cikin babu komai mahaifar babu komai ta yadda in nan gaba ta samu juna biyu to ɗan na shi mijin ne sawa'un ya aure ta ko bai wai ce eh kun ga idan ba wai auren ta iba ya rike ta na bi mulkin yamin in ta haifa mai ta haifa eh ɗa ta haifa ɗa ta haifa tun da shi ne da mai ita ne ɗa ta haifa shi zai ce fa yana so ba ba da mulki iya ha itaqiha ita ya idan ya saye da ita kafin ya yanta ta to ana lamai yakun alaiha illa istibara kawai abinda za ta ne istibara'i za ta kubata mahaifa shi kuma idan aka ce istibara'i da ma bi haida alamin shi al'ada ɗaya ya wadatar dan al'ada ɗaya yana nuna cewar mahaifar babu komai dan al'asulu mata take da juna biyu ba ta al'ada to me yasa aka ce in mutum ya saki mace kuma sai ta yi jini uku ko tsarki uku ba shari'a ce wannan yana daga cikin manufar sannan a ta manufan ma cewar ana fatan ya dawo da ita su samu sulhu kun gane maganar ko a samu daidaituwa akan har yasa aka kai ga samun tsarki uku alaikum salam ban gani ba memita eh kai wata jumla kace tun daga farkon karatun nan al'amatu قال مالك رحمه الله في الرجل تكون تحت الأمة إمام مالك إبانا نسيتي دنغني دا متمن دا يكي أوران بيوا شيني يكي أوران بيوا wannan baiwar da yake aure sai kuma ya zo ya sayi ta eh yana sayan wannan baiwar to za ta yi idda eh eh ya tashi daga aure kuma shi zago waje tambayar da ne ɗansu a lokacin da take auren nan take a matashi, shi in ta haihu ɗan waye ɗan wacce ne to a yanzu kuma bayan da ya abin nan ya sai ta nan gaba in ta haihu kuma ɗan waye ɗan shi ne to aka ga dole a fayyace ta yaushe ne zai zama ɗan shi ta yaushe ne zai zama ɗan wancan haka hakan ba zai fito ba sai da me sai da idda ka lura wani idda ɗin ita ce mahallin niza ita ce ƙaunin fasulun ɗin za ta fayyace ɗan shi ko ɗan wancan eh ɗani ko auren ta yi ko ba auren ta yi ba ka gane idan mutum yana da baiwa sai ta haihu da shi to ɗani abinda ta haifa ita kuma matar sunanta ummul walad mahaifiyar ɗa amma ita wace ce bai ce amma wata ya fa ɗa hukuncinta daban ba a sayar da ita ba a kyautar da ita idan mai ita ya mutu ta zama ɗa a zama ya kenan eh an gane karatun ku? shi ne sai mai kuma nam shiwa a a'a tana karkashin shi ne a matsayin mata aure tana wurin wani kuma a matsayin hajarsa sai mai hajjar ya tashi sai da ita sai mutum ya ci to zai siya sai ya saye ta a wurin mai ita ka gane ko to a daidai nan za ta idda don a fayyace dan wancan da dan shi ina ganin za mu dakata a nan da izinin Allah yan kwanakin na karatu na mazin fara da sassafa sassafa haka kun gane ko saboda daura da aka fara su kallon bihamdika astaghfiruka wa atubu bilik subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik